Masu sauraro, Assalamu alaikum, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kowane mako muna kawo muku amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraron mu suka aiko mana ne. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wadda ke neman sanin dalilin da ya sa kasashe biyar ne ke wakiltar nahiyar Afirka gasar cin kofin duniya, a yayin da kusan goma ke wakiltar nahiyar Turai. Abokinku Michael Kudisin ne ke muku lale marhaban. Madalla za mu fara da wannan tambayar da muka samu daga Sanusi sama da Magaram da Isu datai da Magaram da Ilyasu Yakubu da Gawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Nazifi Ibrahim Rigar Malam. Suka ce wai shin menene bambancin ɗan bindiga da dan ta'adda? Ko akwai wani hatsari idan aka kira ɗan bindiga da sunan ɗan ta'adda? To akan wannan tambayar wakilin mu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya gana da barista Dr. Umar Kogo Faskari. To, Ah, shi idan aka ce dan bindiga wato duk wani wanda yake zai amfani da ah, bindiga yana rike da ita ya harba kawai ba tare da in ma ka tsare shi ma ya san ma dalilin ma da ya harba ba yawanci akan samu 'yan bindiga ne waɗanda suke a ƙasashen da suka ci gaba inda ake da lasisi na a mallaki bindigogi to yawanci nan ne zaka ga dan bindiga zaka ga kasashe ne wanda yake akwai doka kana iya ka mallaki bindiga ka aje ta to amma sai su rika amfani da ita wajen cutar ma al'umma wajen eh, eh, wala Allah <laughs> su harbi mutum su yi gaba ko su watsa mutane ko su abin nan yawanci su ne ake kira yan bindiga idan kuma aka ce dan ta'adda wato shi ita kalmar ta'addanci ta danganta daga ƙasa zuwa ƙasa a nan najeriya akwai dokar ta'addanci ta shekara ta 2010 wato anti-terrorism act sashi na ɗaya zuwa na sashi na goma sha ɗaya ya yi bayanin menene ta'addanci ko kuma waye dan ta'adda duk wani abu da za a yi wanda zai firgita mutum wani abu da za a yi wanda zai razana mutum to aiki ne na ta'addanci wala Allah ka zo wuri ne kawai ka jefa musu bam ko ka zo wuri ne ka harba bindiga ta watsa su ba wai sai ka harbi mutum ba wannan aiki ne na ta'addanci ko kuma ka zo ka firgita mutane ka sa mutane da yawa ba su ganka ba amma saboda tsoro ya kasance saboda abubuwan da kake yi ba su iya kwana gidajensu wasu su suna kwana bisa itace wasu su suna kwana bakin kwarzabo wasu suna kwana cikin dazuzzuka wasu suna hawa bisa kan gine-gine suna kwana duka waɗannan aiki ne na ta'addanci duk wani abu wanda za ka yi wanda zai firgita mutane ya tsorata su wala Allah ko da bindiga ce wadda take ta bogi za ka zo da ita a taron mutane ka ɗaga kamar za ka harba su kaga ba bindiga ce ta sosai ba to aiki ne na ta'addanci idan dai ya firgita mutane ya razana su ya sanya hanta su ta kaɗa wannan aiki ne na ta'addanci shi aikin ta'addanci ya danganta ga ƙarfin abin da ka yi akwai ta'addanci wanda yake karamin aikin ta'addanci ka yi ma mutane barazana ka sa su ji tsoro su ruga da gudu wasu su fada cikin rami su ji ciwo su gugurje akwai kuma aikin ta'addanci wanda za ka zo ka jeho wani abu wanda yake makamashi a wuri wanda zai naɗe dubun dubatan jama'a ko ɗaruruwa ko gomiyar jama'a akwai kuma aikin ta'addanci wanda yake za ka je wurin da ake taro na ƙasashen duniya ka faɗi wata kalami ma wanda yake zai sa mutane su kasa bacci kamar misali ka ce ai duk wanda yake garin nan to mun yi alkawarin kamin gobe zuwa lokaci war haka za mu gama da shi kaga ba a yi aikata ba to shi kan shi furuci ne na ta'addanci kuma abu ne na a kama mutum take a hukunta shi akan irin wannan furuci da yi to saboda haka bambancin dan bindiga kenan da dan ta'adda shi dan ta'adda ya danganta ga karfin irin abin da ya yi dan bindiga ko wanda yake ya rike bindiga ne yana amfani da ita domin ya cima jama'a mutunci to tambaya ta biyu take cewa cewa ko akwai wani hatsari idan aka kira ɗan bindiga da sunan ɗan ta'adda? Kowane ɗan bindiga ɗan ta'adda ne, kowane ɗan bindiga ɗan ta'adda ne, amma ba kowane ɗan ta'adda ne zai zama ɗan bindiga ba. Eh, bi ma'ana abin da nake nufi shine duk wani wanda yake zai rike bindiga ya nemi cutar rayukan jama'a to dan ta'adda ne domin aikin ta'addanci shine ake yi da bindiga duk wani abu da za ka yi amfani da bindiga wanda yake baka da hurumi na shari'a na izinin ka yi shi to ta'addanci ne saboda haka kowane dan bindiga dan ta'adda ne amma ba kowane dan ta'adda ne dan bindiga ba domin ba dole da bindiga ne kawai ake aikin ta'addanci ba ana aikin ta'addanci da abubuwa da yawa za a iya aikin ta'addanci da wuka za a iya aikin ta'addanci da kokara za a iya aikin ta'addanci da gwafa za a iya aikin ta'addanci da bom za a iya aikin ta'addanci da makamai nukiliya za a iya aikin ta'addanci a je ma hanyar mota a jejjera duwatsu wanda yake mota in ta taka ta tuntsure ta faɗi za a iya aikin ta'addanci kawai ba tare da ma wani abu a zo a saci mutane a yi gaba da su ko a zo a faɗi wani abu wanda zai razana mutane ya tada musu hankali ya rasa ya sa musu su kasa zaune tsaye duka waɗannan ayyukan na ta'addanci ne saboda haka kowane ɗan bindiga ɗan ta'adda ne amma ba kowane ɗan ta'adda ne ɗan bindiga ba barista muna godiya da wannan dama da kawai sashen hausa na radio france international da kuma masu wannan tambaya da suke da yawa da ma masu sauraro da fatan san gansu. To masha Allahu Allah sa albarka. Na gode. mu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu ƙuri'unmu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adon waɗansu ba makwancin zama mu huta ga muna a goyon watansu. babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su a gari a gobe alkiya maza mu mu kwana. To madalla da fatan an gamsu da amsar wannan tambayar. sai kuma wannan tambayar da ta fito daga ishaku audu da lori kwatas maiduguri jihar borno a najeriya wanda ya ce menene dalilin da ya sa kasashe biyar ne ke wakiltar nahiyar afirka a gasar kofin duniya yayin da kusan goma ne ke wakiltar nahiyar turai to ishaku ga amsar wannan tambayar taka a tattaunawar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje da abdulrahman salisu garba da aka fi sani da abdul m3 masharanci kan harkokin wasanni a najeriya Eh, na farko zan fara shimfiɗa da cewa eh, ƙasashe in an ce ƙasa a harkan kwallon kafa ana nufin ƙasan da fifa ta yi recognize ɗinta a matsayin ƙasa wanda take fafata gasa recognize ƙasa kenan ba fifa da akwai misali ƙasashen da ba sa harkan kwallo kuma suna na sunan su ƙasa so ƙasashen da suke harkan kwallon kafa a fifa ta san akwai 56 a afirka kuma bangaren europe suna da biyar to kaga tazarar mu a wannan bangaren da ya shafi kwallo ɗaya ne sannan na biyu ita hukumar kwallon kafa ta duniya fifa tana shirya wannan gasa kuma tana ba da dama ma kasashe iya kokarinsu ne wato best on performance to in kai la'akari kowace wata ana fitar da jadawalin kasashen da suka fi kowace kasa hazaka daga na ɗaya zuwa har inda ya tsaya to ina ganin ne eh, zai wuya ka samu yankin afirka ma a cikin na ashirin yawanci daga ashirin ne ya sama Eh, wanda suke eh, performing kenan a bangaren kwallo na kasa da kasa to saboda haka ita ka an bata slot guda biyar wanda wannan slot guda biyar din ya zama tabbatacce ne akwai yankunan da masu sai sun buga playoff bayan sun samu bayan an ba su slot din ma sai sun buga playoff to a kaga afirka kuma ba playoff to yanzu kasa kamar italy eh, bata samu damar zuwa gasar cin kofin duniya ba amma kuma ah, watanni biyu da suka gabata italy na bakwai a duniya wanda tafi kowa zaka to ka ga in ka dauki italy yanzu ka zo ka saka ta afirka ka ce ta wasa ina ganin babu babu kasan da ba za ta iya ci afirka ba to amma ga da lack of irin su ghana cameroon morocco da ira suna buga gasar cikobi duniya italy tana kallo to saboda haka akwai tsare-tsare da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa take bi wajen fitar da wannan ah, jadawali da kuma wanda za su fafata da wanda za su fafata wannan wasa ba wai yawan kasashe ba ne. Yawa akwai waɗanda suke zargin cewa su hukumomin ƙwallon kafa na duniya suna nuna bambanci matuƙa musamman wa ƙasashen Afirka musamman ƙasashe wato na baƙaƙe masu tasowa na nahiyar Afirka. Wannan bayani naka ya nuna da cewa wannan zargi ba haka bane. Ba haka bane, ba bambanci bane, tsarin ne ya zo da haka. Kuma in da abu tsarin wannan performance ba an banda Afirka an yi ƙoƙari mun kusan zan ce kusan taimako ne ma tunda an samu wannan slot biyar din wannan ya zama tabbatacce. da ana ba damuwa muna buga playoff da watakila wata za a wayi gari ma ba za ka samu kasashe biyu a afirka wanda za su tafi gasar cin kofin duniya ba tunda muke fita ba zuwa cin gasar cin kofin duniya muka ɗauki wannan kofin ba asali ma ko wasan dab da na ƙarshe mu taɓa zuwa ba to saboda haka bangaren gasar cin kofin duniya afirka ma ba sa kokari afirka ma ba sa kokari saboda so ɗaya ina ga ƙasa daga afirka ta taɓa zuwa kwata final so in ka gan based on performance ne afirka ma ba a magananta akwai kasashe akwai yankuna daban-daban wanda suna kokari fiye da ma da afirka amma kuma ba su da daman da ita afirka take da shi ana la'akari ma da yawan kasashe da muke da shi ne yasa ake bamu wannan damammakin amma ka ɗauki shekaru goma a ishirin baya yanzu ne afirka take farfadowa ishirin baya in ka ɗauka zuwa yanzu za ka samu 'yan wasan da suke 'yan afirka da suke fafata wasa a yankunan turai har ake kiransu da manyan 'yan wasa ba su wuce a kirga ba amma yanzu baka kai saka kirga yawan 'yan afirka da suke fafata wasa a yankin turai wanda akan sa su ma a cikin 'yan wasa mafi daraja a duniya yanzu da ka kirga 'yan wasa mafi daraja a duniya guda goma sai ka sa 'yan afirka biyu ko uku to kaga yanzu ne abin yake haɓakowa so in ba a yi gaggawa ba nan gaba kaɗan nan da 'yan wasu shekaru kaɗan masu zuwa kofin duniya zai iya waiwayan yankin afirka saboda yanzu ne ake samun matasan 'yan wasa kuma suke fafata wasan kuma suke iya bakin kokarinsu na wato ita wannan nahiya ta afirka wace irin gudumawa ne takamamme take bayarwa ga harkar ci gaban kwallon kafa yanzu a duniya a to kamar yanzu yadda na faɗa 'yan wasan afirka da suke fafata a yankin turai ai baka saka kirga su ba wannan gudunmawa ne ana fafata ga ba kasan a cikin kasashe 56 na nan faɗa ba kasan da ba sa buga lig gudunmawa ne sannan kuma eh, baya ga haka suna ana fafata gasan eh, cin kofin afirka na bangaren maza na bangaren mata na yan kasa da shekaru 22 15 eh, da sauransu duk gudunmawa ne ake ba mai ita kanta harkar kwallon kafa kuma ana samun kudaden shiga da sauransu so kaga duk gudunmawa ne da afirka take bayarwa amma kamar yadda na faɗa a bangaren gasar cin kofin duniya wannan shine mataki da tsare-tsaren da ake bi kuma yanzu ne afirka take tasowa kuma ana ba da wannan yanzu ai kamar yadda na faɗa yankin europe suna da kasashe 55 kuma yanzu in za a fitar da jadawalin wayanda suka fi kowanne kokari a duniya harkar kwallo to za ka samu europe sun ɗibi biyar shida bakwai afirka kuma daga 20 ne baya za ka samu 28 31 da wani abu a duniya za ka samu to kafin ka samu wanda ta zo na kusa da ita kuma ko da ita ne na biyu a afirka sai ka samu a duniya ta kai na 45 malam abdulrahman salisu garba muna godiya matuka da amsa wannan tambaya ta gori walan gaba sa maza su dinga gudu Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kana iya aiko mana tambayar ka ta adireshin mu na email a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Za mu karkare da wannan tambayar da ta fito daga bafa Haruna Bajoga. Inda yake cewa a likitance idan kwayoyin cuta suka bijirewa magani menene mafita? sannan yana neman bayani dalla-dalla akan dalilan da suke sa cuta ke bijirewa magani da kuma mafita akan hakan. To don amsar wannan tambayar taka wakilinmu na Kaduna a Najeriya, Aminu Sani Sado, ya gana da Dr. Shehu Abdulmuni Makarfi. Na farko cuta ta kan bijirewa magani saboda dalilai masu yawa. Na farko shi ne yayin da mutum yake shan magani ba tare da likita ya rubuta masa ba. ne muke da self medication. To idan ka saba shan magani ba tare da likita ya rubuta maka ba, to lokacin cutar ta same ka in magani shi ne ya kamata magani zai bijire. wannan shine dini na farko yasa mukan hana jama'a su rika shan magani haka barkatai ba tare da likita ya rubuta ba abu na biyu cuta tana yakan iya bijirwa magani idan har ba a sha magani akan ka'ida da likita ya rubuta ba idan ya ce ka misali ka sha su safe da rana da yamma kamar sau uku ka sha sau biyu ko kana sha sau ɗaya to za ta iya bijirewa wannan maganin domin me domin shi magani kowane magani ya ɗaukan awoyi a kusa lokacin da yake ɗauka ya gama ya gama aiki ya fita daga cikin ainihin ainihin psychology cikin ainihin jikin ɗan adam to rashin wannan magani zai iya sa ita kan cutar ƙara canzawa ta bijire ta juya idan maganin in ya zo ba zai iya kuma aiki a kanta ba shi muke cutar drug resistance abu na uku cuta tana kan bijirewa magani idan har ko da maganin irin na cutan ne amma kuma a shi kanshi wannan magani bai cikin tsarin waɗanda za su iya ainihin maganin wannan cuta ɗin misali kamar cuta guda ɗaya ana isa manguna kala-kala daban-daban daban-daban so idan aka yi rashin sa'a aka rubuta maganin na ba shi ne ainihin yake ainihin a zai iya ma wannan cuta illa ba to wajibi ne a cire shi don zai bijire sai a cire shi a ƙara nima maganin wannan layin wanda za a ainihin sa shi kuma sai ga cewa an samu abin da ake so dalili na hudu ne idan akwai wasu magungunan da sukan yaƙi junansu so idan aka haɗa wani magani da wani magani to zai iya hana wancan magani aiki to kuma haka ke zai sa cutar bijirin wannan magani domin wancan magani ya zo ya kashe kaifin wannan maganin da ake amfani da shi to wannan shi yasa akwai contraindications da muke cewa yadda ainihin wani magani ba zai tafi da wani magani ba ba dama an kana shan irin wannan kalan wannan magani ka da kalan wancan magani to zai hana ainihin wannan magani aiki sai da cuta bijirima wannan magani ko da ana shan shi to likita sai kuma ya ce idan kwayoyin cutan to suka wa magani menene mafita to idan suka bijire wa magani mafita na farko sai a dubi abu tarihi a ji me ya kawo dalilan da ya sa suka bijire wasu lokuta kamar da muka yi magana a baya rashin bin da dokoki to abin kawai mafitan shine sai a duba a ga cewa kuma wannan layin regimen din ne na magani wanda ke ainihin ya yi daidai da wancan kwayan cuta sai a janye waɗannan magunguna sai a maida wasu magunguna waɗanda suke akan wannan layi misali zan bada kamar mutum yana hawan jini sai aka na ba shi magunguna sai aka fito wannan maganin cutan ya bijire ma wannan magani to amma zai shine sai a cire wannan magunguna sai a ɗauko kuma wasu magungunan na hawan jinin dai waɗanda suke kan wannan amin ɗaya wannan layin sannan sai a jaraba su mafita kenan shine ka switching off wannan magunguna ka kuma shigo da wasu hababbi akan waɗansu akan wannan layin na wannan cuta to sai ga an samu ah, waraka wannan shine kaɗai abin da ya kamata yi to likita daga karshe ko akwai shawara da zaka ba mutane ganin cewa a farko ka yi maganar shan magunguna ba bisa ka'ida ba to shawara ne a kullum ga kafi magani a duk lokacin da mutum ya ji bai ji yadda jikinsa ainihin yake ba yana jin akwai matsala to ya nemi masana kawai kar a sha magani ba katete so shawara shi ne duk kada wani ya ɗauki wani magani dan ya je yana cuta kamar na gani irin ta wancan ne ya ce ya bashi ya sha in an rubuta maka magani ka sha to karka ba wani kai kuma wanda aka bakan karka ansa to wannan zai zama ainihin a hanya na farko wanda yake a ɗauki matakin da ya kamata don kada a samu bijirewa irin na magunguna kamar yadda mukan gansu yanzu a cikin uh, duniya baki ɗaya sai ka magunguna dama suna bijirewa ainihin cutas To likita mun gode da amsa wannan tambayoyi da kai. To na gode. Lafiya uwar jiki ta annabi ba mai fishi da ke ina gaida likitan asibiti mai ba da magani. su ba da magani yau na je na gani na zurfa tunani na tintini Mahamudu sani na danko Allah cuta ta yi magani babban ciwo gare ni abin da ijiya ta gani To madalla muna fata an fa'idantu da abin da aka samu. Nan kuma muka kawo ƙarshen shirin wannan makon. yanzu a madadin injiniya da sita mana sautin shirin ibrahim tukur kyafi da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu